Assalamu alaikum masu kallo da sauraron mu a tashar Freedom Radio mu da jama'a. Sunana Ado Sa'idu Warawa shugaban tashar Freedom Radio a nan Kano. Cutar coronavirus cuta ce ta gaskiya kuma tana nan tana yaduwa kamar wutar daji. Ta fara daga kasar China kuma ta bazu a sassan duniya baki daya, ciki har da nan Najeriya. Allah ya taimake mu a nan Kano har yanzu bata iso ba. don haka mu ɗauki matakai na kare kanmu kamar yadda likitoci da ƙwararru a harkar lafiya suke ba da shawara musamman yawan wanke hannu yin atishawa a cikin gwiwa hannu da kuma gujewa dukkanin wani cunkoso da tarurruka mu kiyaye allah ya kiyaye mu mu ci gaba da addu'a allah ta'ala ya kare mu daga wannan cuta da take annoba a faɗin duniya